السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم النسب إلى الثلاثي مكسور العين zuwa ga sulasi mai kasara ga ainun sulasi mai kasara ga ainun yadda ake mai nasaba kamar malikun al'amsilahu eh, al'amsila malikun malikun malakiyun kun ga an cire kasara a kasar fata ko malikun sai kuma malakiyun ko sai shamsun a ibilun ibilun ibilun eh, akwai luga ibilun da spoon ib sana akwai ibilun ya zama da kasara da ba'u ibilun ko ibilun to ibaliyun za a sa fata du'ilun du'ilun du'aliyun du'ilun abul aswal ad-du'ali ali ba za a ce du'ilin du'iliyun ba za a ce da kasar sai a sa fata kullu thulasi maksur al-ayn tukta wa aynuhu inda an-nas duk wani thulasi mai kasara ga aynun ana fataha ga aynul fi'l din shi a wajen nasba ana fataha ana fataha ga aynul fi'l a wajen nasba masha Allah rahimun za shi ne rahimun eh rahimun rahmiyun rahmiyun raha miyun na'am na'am ya usunna ya usunna bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qultu yana ce hukumun nifasi ka hukumul hayi fi kulli ma taqaddama dhikra hukuncin jinin biki kamar hukuncin wato haila ne a cikin duk abinda an batanshi ya gabata انتهى بيان طريقة السنة المحمدية في باب واتو بيان hanyar sunan annabi Muhammad a cikin babin hailiya da kuma wato jinin ciwo wanda kuma jinin biki sun kare sun gabata ala sabilil tambayi da ukala akan hanya na fadakar da masu hankali na ala sabilil ba wai kan hanya na iyakancewa ba fadakar da masu hankali ba wai iyakancewa ba Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyik wato ya Allah ka datar da mu gaban sunan ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam indaka saboda alfarman shi a wajen ka albida'u fil haidi wal istiharatu wan nifaq i wajen haila da jinin biki da jinin ciwo da kuma jinin biki wa amma ma ahadathu ma ahadathu nasu fi hadha al wa amma ma ahadathu nisa eh abinda mata suka kirkiro shi a cikin wannan babi allazi huwa babul haid wanda shine babun haila wal da jinin ciwo da jinin biki wato na bidiyoyi na shedan ومن ذلك الصوم في الحيض daga cikin wannan akwai yin azumi kwanakin haila huwa bid'atun muharramatun yin azumi kwanakin haila bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai wa ya zo a cikin littafin al madkhal na minan nisa'i man daga cikin mata akwai masu azumi cikin haila wa tafdiri kuma zarama bayan ku ji wani wahala da Allah ne ya sa su aikin ba za su yi ba amma da yake aikin wahala ne sai su ɗauka su ta yi suna al'ada sai su yi azumi sannan kuma bayan ramadan kuma sai su rama kuma kaga wahala kan wahala ce wa iyaz billah wa fa'ilatu zalika asibatun fi sawmi wato mai aikata haka mai zunubi ne fi sawmi hafil hayy a cikin azumin ta lokacin haila wa musarifatul lil hajji fi qada'i ma ba'dahu da kuma wato dacewa ne da gaskiya eh? wa musadi fatul haq wato karo ne da gaskiya dacewa ne da gaskiya musadafa bu musadi fatul haq dacewa da gaskiya ne a wajen ramuwa bayan sa ramuwa an yi daidai a wajen ramuwa an dace da gaskiya amma wajen yin yin ainihin azumi cikin al'ada na aka yi kuskure aka yi biriya din wa min huna wa min hunna man yi fil hayy daga cikin su akwai wanda yake iftar akwai wanda yake cin abinci duk a cikin haila walakin tujawwi'u nafsaha eh wato tana sa kanta yunwa ba ta cin abinci da wuri wa tafsiru ala tamratin ko kuma sai ta ringa cin abinci kan dan kwayan dabino daya wa nahawiha da makamancin shi tana fa azumi a wato tana al'ada da wanda ci abinci sai ta ringa sa kanta yunwa tana cin kwayan dabino ɗaya ko abin da ya kama da shi wa tas'umu anna anna fi zalika ajra kuma tana raya cewa lallai a cikin wannan akwai lada na'am wa hadha bid'a wannan bid'a ne wa hiya azima da tadayyuriha